Haka take uwa matasa shirin labarin matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya rimi <laughs> Ya ne kiki? Alhamdulillah Gora da fatan da kin tashi lahiya. A mun gode ma Allah. To yau da me kika zo mana da shi? To Gora da farko dai a yau za mu je da ku jihar Maradi domin jin zancen jarabawar bak aka fara tun ranar Talatar da ta gabata a duk fadin kasar Nijar. A cikin takaitaccen rahoton za mu ci gaba da kawo muku labarun fannin ilimi tare da karatun da ake baiwa ɗalibai a cikin wannan lokacin. lokacin na hutu. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Gora kamar yadda na faɗa zan fara da zancen jarabawar bak a jihar Maraɗin da ɗalibai sha 13,329 ke zana ta a bana. Haka ne Gora ga bayanin a cikin wannan rahoton na Muhammad Mamma. Makarantar CS Burja cibiyar da aka tanada wa 'yan takarar bakaloriya kenan su da biyu ta fannin adabin awit a ganin shugaban alƙallan Dr. Abdullahi Juf wannan jarabawar Nijar dunkulin ɗaukar darasin aji ne na wata tara. Tare da sabbin canje-canje da aka kawo a wannan shekara da kuma shigar da takardun 'yan takara bisa layi, mun yi tsammanin za a samu matsaloli na shirye-shiryen jarabawa. Amma cikin iko Allah mun fara jarabawa a fannin Faransanci a yau da safen nan ba mu samu wata matsala ba. A yame a cibiyar koloji mai lamba 25 mun haɗu da wasu 'yan takarar da ke jin yarda a jikinsu da sa rai ganin tambayoyin farko da aka masu na fannin Faransanci Mun eh? fara jarabawa a fannin Faransanci muna tunanin komai sai tafi daidai. Gurgusa lokacin jaraba da aka yi ta yi bai kawo matsala ba, saboda ya ba mu damar ma mun ƙara shiryawa ne da kyau. A bayanan da suka fito game da kamun da aka yi a lokacin jarabawar BPC da hukumar kokowa da cin hanci rashawa da makamantan haka ta yi har yanzu bulalar alsiya na kan ruhun 'yan takara da muka haɗu da su. Kura ranar uku ga watan Ogista ne kasar Nijar ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. Rana ce kuma wace aka keɓe domin raya sarar itace a nan Nijar. Haka ne gora bana jihar Zandar ce ta karbi wannan sallar kuma abun lura bana shine yanda matasa suka sa kansu sosai a cikin tafiyar da wannan sallar. Ga rahoton Mustapha Mamman Sani. Bisa tsarin shirin sallar dasa itace zagayen shekara ta 2021 an dama da matasa matasa domin su kawo tasu gudunmuwar wajen dasa itace da ma kulawa da su Bari mu saurari Musa Isaka wani matashi ɗan sa kai. Mu a matsayinmu na matasa mun zo ne don kishin ƙasa mu kawo mu bisa ayyukan da gwamnati take yi. Mun shuka itatuwa. Matasan ƙungiyar Iskut suma ba a baro su baya ba a yayin da samari ke dasa itace suna ba su ruwa su kuma matasa 'yan matan na taimakawa magabata wajen shuka itacen. Sallar Tura'ud abu ne mai mahimmanci a wajen mu 'yan iskut kowane shekara muna wanga sallah mun yi ramu domin shuka itatuwa a tsawon katangar sansanin gard national na zandar a bangare uku mun yi ramu da su kai dubu ɗaya da ɗari uku fiye da itaciya dubu na zogale ne aka dasa a cikin balbalin sansanin gard national ta zandar hilin da ya karbi shagulgulan sallar ta ƙasa bisa maudin mu inganta zogale domin kyautatar tattalin arzikin gari har yanzu dai fannin zancen sallar itace ne gora a jihar Doso kusan matasa 450 ne suka taru domin su shibka itace a kan babban titin garin. Haka ne gora sun shuka wajen itace dubu da ɗari shida a kan kilomita takwas a shiga da kuma fita garin nasu. Bari mu saurari ƙarin bayanin da wakilin sai wa abokiyar aikin muna na Hadiza Hassan. Lamiri ta dusu ta kira mu domin kafa wata haɗaka mu ƙungiyoyi talatin ne da muka haɗu a matakin farko mun dasa itatuwa ɗari takwas bisa wannan hanya mataki na biyu kuma ya shafi shi ma dasa itatuwa ɗari takwas akwai wani kwamitin kwamitin da tuni aka kafa domin ba wai shuka itacen ba kulawa da su. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton gora nan da wata ɗaya da 'yan saura idan Allah ya yarda za a koma makaranta. Hakan ya sa ɗalibai da dama suka shiga karatu lokutan hutu domin shirya komawar tasu a makaranta. Kwarai kuwa gora a nan babban birnin Yamai da a garin Mai na Sarawa ɗaliban jami'a da mushanni ne suke bai wa ƙannen su darasi kyauta. A makarantar firamare Angela Merkel da ke Gudal wani ƙauyen da ke karkarar Yamai gwamnatin 'yan asalin wannan ƙauye na ba da karatu a lokacin lokacin babban hutu kyauta ga ɗaliban firamare usman sale sanda shugaban kwamitin malaman makaranta 'yan asalin ƙauyen gudal Mahimmancin ɗaukar darussa a lokacin babban hutun 'yan makaranta yana bai wa ɗalibi cika gibin da ya rasa a shekarar ta shuɗe kuma ya ƙara shiryawa shekara mai kamawa na tunkarar karatunsa. Kuma daga wani bangare na makarantar wani kulob ne na ɗaliban gudal suke ba da darussa kuma ga 'yan makaranta na kwaleji da lise. Abdulrashid matashi da ke lise ya ajiye 'yan harkokinsa na kasuwanci na lokacin babban hutu domin shiryawa koma makaranta. Ni ɗalibi ne a matsayina na wanda nake hutun makaranta bai da wani amfani na zauna gida ba tare da na shirya komawa makaranta ba. Ina yin ƴan ƙaramar sana'a amma da makaranta ta tashi sai na dakatar na je ɗaukar darussa. Fiye da kilomita dubu ɗaya da ya yamai cikin jihar Menin yankin Difa ƙungiya ta babban hutu ta birnin ta yi tunanin haka ita ma Zabairu Abdu ɗalibi na jami'ar Zander. Kwanan gaskiya abin da ya jan hankalin ya kara mana kwarin gwiwa shine jarabawa da aka yi wato ta breve kenan sakamako gaskiya bai yi daɗi ba ya kamata a ce kannunmu maza da mata mun kira su mu taimaka mu juna da zaman nan da zamu na fara wani taimako ne da ya zo daidai da lokacin da ake bukata dalilin yadda matsayin ilimi ya faɗi ƙasa. fannin wasannin motsa ciki kenan gora a ranar alhamis da ta gabata ne kungiyar kwallon kafa wato fc barcelona ta tabbatar ma mabiyanta da dan wasan su lionel messi ya ki sa hannu a cikin sabuwar kwangilar aikin shi a takaice dai gora lionel messi ba zai zauna ba a kungiyar fc barcelona ga tsokacin da wasu cikin ma'abotan kwallon kafa na nan babban birnin ya mai su kai. duka rayuwar wasan kwallon kafarsa ya yi sane a kungiyar balsa ba abu ne mai kyau ba ficewarsa a gare mu amma a gare shi abu ne mai kyau saboda idan yana so yana iya tsayawa kenan akwai abin da yake hange Tijan c'est quelque chose qu'on a senti. Dama mun san da haka. Mun ji kiwo gaskiya da ganin Messi babban dan wasa ne a cikin kungiyar. Ba mu ji daɗin hita shi ba Barsa. International. To wa matasa na muka kawo ƙarshen shirin labarin mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kun gobe da Allah ya kai mu na rai.